Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maritan litinin 25 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa, wai shin ya ake saki ne? Me yasa yau miji da mata ba sa rabuwa cikin mutunci da kyautatawa? Me yasa wasu maza ke sakin mace da 'ya'ya kuma su yi banza da su ba tallafawa? Yaya Allah ya ce a yi saki ne? Shari'a ta ce zai bar wannan mace ta zauna a gidansa. Kula da cinta da shanta da lafiyarta da suturarta da ta 'ya'yanta. Duk shari'a ta dora min wannan. Ba za ta fita zuwa wani gida ba ko wajen iyayenta ba. To me yasa wasu mata ba sa da su yi zaman idda a ɗakunansu kamar yadda shari'a ta tanadi? Me hujjarsu kuma me dalili? su ma mazan da ke ma mata korar kare har da jiwa da kayanta me ta su hujjar kuma me dalilin su alhaji munzali hassan kohar kansakali a kano ya karin haske akan wannan batu na saki haka kuma za mu ƙara tattaunawa da hajiya gamba mamman gusau shugabar mata a kungiyar muryar talaka da malama larai da malama atika daga madarasatul mu'assatul arabiya wal tarbiyya a zaria tudun wadala joji. joji Masu jin mu yanzu haka ta Facebook a shahin VOA Hausa kuma ku shigo mu yi wannan tattaunawar tare da ku. A shara'ance akwai wani tanadin tallafa wa matar da aka saka? Wannan ce tambayar da muka yi muku a Facebook ga kuma amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe gaskiya in ma babu ya kamata malamai su sa a yi don ina ga ba zai saba ma addini ba don wallahi in kika ga matan da aka saka ko da yara ko babu a gidansu sai kun tausaya musu sako daga Yunus Lawal Ibrahim Jos. Yau da gobe addini ya yi tanadi idan ka saki matarka to ta yi idda a gidan hakan zai sa a sulhunta sako daga Ma'azu Umar Hanafari. Hakika akwai tanadin da aka yi ma matan da aka saka a shari'ance, sai dai galibi yanzu mazaje ba ma bin wannan dokoki don kuwa yau sai ka saki matarka kuma ka ce mata ta kwashe duk kayanta ta bar maka gida. alhali kuma Allah ya ce in kuka saki mata to ta zamna a gidan har tsawon lokacin gama iddarta da kuma ciyar da ita sako daga Usman hari Jebuwa Ward. Eh idan har akwai sauran saki a tsakani. amma idan ya kai uku ba wani abu da ya rage sai dai mutunci na an yi rayuwa tare da kuma tallafi idan da niyya sako daga nazifi zubairu bai ma dace a nemi wani tanadi ga matar da ta rabu da mijinta ba musamman idan har ita ta jama kanta sakin kuma hukumomi ba su da wani hurumin da za su ce za su tuhumi mutumin da ya saki domin mai ɗaki shi ya san inda yake yoyo amma ya kamata a dinga taka tsantsan wajen yin saki da wuri don Allah subhanahu ta'ala ya ce yana tare da masu haƙuri sako daga Umar Tijjani Yusufari. haƙiƙa yau da gobe a shari'ance akwai tanadin da ake yi wa matar da aka saka idan ka saki matarka da farko za ka ciyar da ita na biyu za ka saya mata kaya kamar sabulu da man shafawa da dai sauransu har lokacin da za ta gama iddarta sako daga Sa'idu ga Giyo Katamma. Yau da gobe hakika akwai tanadin da aka yi ma macen da aka sake ta. A shari'ance malamai suka ce matar da mijinta ya sake ta to kamun ta bar gidan ya tabbatar da ya yi mata abin da za ta ji sanyi a zuciyarta kamar ba rabuwa suka yi ba wanda in har ta bar gidansa da wannan kyautatawa to za ta ga cewa duk kamar ba su rabu ba kuma lada zai biyo baya saboda haka yana da tasiri matuƙa a zamantakewar armi. Sako daga Shitu Isa. Na'am, akwai umarnin a kyautata ma matar da aka saka, duba Surat Baƙara aya ta 236 da kuma aya ta 241. Wannan umarni na kyautata ma mata idan an sake ta ko da ba ta da ciki kuma babu ‘ya'ya. Sai dai, malamai sun yi saɓani akan wajabcinsa, amma matar da aka saka da ciki ko tana shayarwa to wannan wajibi ne kula da su bayan saki har zuwa lokacin da za ta gama shayarwa yaron ya isa yayi wannan kam wajibi ne ɗaukan nauyin sannan ɗaukan nauyin 'ya'ya bayan saki wajibi ne akan uba ko da uwar ce take rike da 'ya'yan allah ne masani sako daga elnurji ishaq Hakika a shari'ance akwai wannan tanadi na tallafa ma macen da aka saka ga mu mazaje, sai dai musamman wadda ta hita da ciki daga gidan mijinta, amma yanzu san rai ya danne shari'a kuma malamai sun yi shuru ana ta aikata ba daidai ba akan irin wannan maudu'in. Shi yasa mu maza da mata ya kamata mu ƙara kare hakkunan mu Sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa. Eh mu dai abin da muka sani a shari'ance shine matar da miji ya saka ta zauna a gidan har sai ta ƙara idda. kuma dole ya dinga kula da ita har iddarta ya ƙare. Amma idan har ta gama iddar ba wani nauyi a kansa sai dai ta jira wani wanda Allah zai sake kawo mata shi, Sako daga buba mai goro gashuwa. Akwai tanadin da shari'a ta yi, na harko ta zamna a ɗakinta har sai ta gama idda kuma tare da kulawar mai gida na buƙatun yau da kullum. Na biyu a ɗau nauyinta na ci da sha in akwai ɗa za ta shayar da kuma kula da yaran da basu balaga ba matuƙar ba ta yi sabon armi ba. Na uku iyaye da 'yan uwa za su ci gaba da kula da ita in babu wani nauyi na 'ya'ya a kanta ko kuma hukuma. Sako daga baban Fatima. Salam filin yau da gobe. A gaskiya akwai a shara'anci. don ana son idan da halima ka ware mata wani ɗaki a gidan kana kula da ita har ta gama idda kuma ni ina ganin idan aka yi rabuwar da ɗayanku ne yake da matsala ta ɓangaren auratayya ba laifi ba ne idan kana da hali har ɗan alheri za ka iya mata da fatan Allah ya sa matanmu mu tafi har gidan aljanna da su. Amin. Sako daga Gamba Barau Fitasku. A shari'ance addini ya yi umarni a tallafa ma matan da suka rasa mazajensu, wannan ko mazan mutuwa suka yi ko kuma sakan mata aka yi. Shi yasa idan muka dubi matan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya arma za mu ga mahiya yawansu ya arme su ne saboda tausayawa ga halin da suke ciki na rashin miji da kuma yara. Don ƙarin bayani sai mu koma ga tarihin rayuwar mata na zamanin Manzan Allah. A lokacin da aka rasa wannan kulawar kuwa daga wanda ya saka ko kuma 'yan uwanta, to ya zama dole ga al'ummar musulmi su ɗauki nauyinta. Idan ko ba ɗauka ba, duk wanda yake da masaniyar halin da take ciki yana da laifi wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai mu gyara halayenmu kuma mu roki Allah ya gafarta mana. Sako daga Muhammad Salisu Ɗanladi. lallai wannan tambayar taku ya kamata ku gayyato malaman addini su mana tsokaci a kai kamar yadda kuka saba gayyato mana su idan wasu matsalolin sun shige mana duhu fatan alkhairi yau da gobe sako daga sani hamza harbau Tabbas, duk da ni ba cikakken masanin shari'a ba ne amma ɗalibin shari'a ne, muna ji malamai masana shari'a na huɗa idan ka saki matarka, ka aje ta a gidanka kana ba ta dukkan kulawar da ya dace. Saduwar arme kaɗai ba za ku yi ba, har ta kammala wa'adin iddata Ko shakka babu wannan tanadi da addini ya yana da matuƙar alhwanu da mahimmanci, domin idan saki ɗaya ko biyu ne, irin kyautatawar da kake mata bayan ka sake ta zai iya sawa ta dawo tana ka Kai ma ka ji kana ta sanadiyar haka armanku ya gyaru. Idan kuma saki uku ne, shi ma yana da mahimmanci ka bata cikakkiyar kulawa kamar yadda Allah ya haɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Idan rabuwar armi ta zo tsakaninku, to ku rabu cikin mutunci da kyautatawa. Amma abin takaici yau za ka ga mata da miji sun zo rabuwa tamkar abokan gabar juna tsiya-tsiya. Duniya duk sai ta gansu, wasu ma suna da zuriya a tare. Da fatan Allah ya bamu ikon kwatanta gaskiya da adalci a zamantakewar mu ta armi. Sako daga Comrade Zakari Waye Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar a taimaki al'umma Club jihar Niger, Najeriya. Game da wannan batu na saki a shari'ance, Jamila ta nemi ƙarin haske a wajen masana addinin Islama Alhaji Manzala Hassan kowar Kansakali da ke Kano. Malamin ya amsa tambayoyin Jamila kamar haka. Saki Hajiya Jamila saki ne a shari'a guda hudu. Akwai saki raja'i. Shi saki raja'i shi ne saki da ya kama daga ɗaya zuwa biyu. Idan shi ne saki raja'i. Idan mutum yau mace saki raja'i ciki ɗaya ne ko biyu da zuwa ɗaya zuwa goma in ya ke ɗari shari'a ta ce zai bar wannan mace ta zauna a gidansa zai kula da cinta da shinta da lafiyarta da suturarta da ta 'ya'yanta duk shari'a ta ɗora min wannan ba za ta fita zuwa wani gida ba ko wajen iyayenta ba dalili saboda za ta iya in dali wani abu ne ya sa ya sake ta na game da rashin gyaran hali ko tsafta ko wani abu makamancin wannan na zamantakewa a tsakaninsu wannan zaman da za ta yi har zuwa in mai jini ce za ta yi jini uku shine cikar al'adun shine cikar iddata idan ba mai jini ba ce al'ada ce za ta zama zuwa tsohon wata uku zuwa shine wannan ta cikar zaman iddata idan kuma wanda ba ta jini ce a kwanton ba ta za ta zauna a gidansa zuwa tsawon wata tara har a ga cewar tana da ciki ko ba ta da ciki shine wannan shari'a ta faranta wajibi akan miji in ya suke mace bangaren saki raja'i kenan wanda dole ne sai ya battace wannan zama in mai jini ce tsohon jini uku zuwa ya ga cewar Zamanta idan mai al'ada ce ba ne zai wata wata ne zuwa wata uku idan kuwa al'ada ba cikin da miki ne miki bayani shine zai ta zuwa tsawon wata tara akwai kuma saki a shari'a wannan shine in ta tafi in ta kai wannan miƙaci manzali ta ga bai zai kuma saki akwai kuma saki wanda yace saki wanda ake kiransa na hul'i saki na hul'i shine wanda mace za ka iya yi wa matarka kyauta ka ce ka bata abu kaza miji zai iya wa mace mace za ta yi miji amma idan miji ne yawa mace saki ya hulɗi ya mata kyautar wani abu da kamar zai ce ya fasa ya janye to wannan hulɗi ya shiga rabuwa ta shiga tsakanin su ba za ta taɓa dawa ice ya dawo da ita ba don shi wancan raja'i da na ga miki hikimar wannan zaman a wannan tsakanin kafin ce jini uku ko ce al'ada uku ko ce wata tara zai zaji zai ga halayenta sun gari iya dawo da ita ya ce ya dawo da to shine raja'i ta dawo kenan sai ci gaba da mu'amala ta aure kamar ba samu sabawa ba idan kuma wannan ne wanda yake na hulɗi ya yi mata hulɗi saki na biyu kenan da shari'a ta kawo shi hulɗi in ya mata kyauta ya zane abin yake ya fasa to saki ya shiga tsakaninsu babu damar ya ce ya da ita take har sai an yi sabon aure da ta da izinin ta sai zo an yi sadaki an komai sannan zai dawo da ita akwai wanda yace saki ba'i ne saki ba'i ne shine wanda ya kai hajiya jamila saki uku idan mun namiji yawa mace saki uku babu damar da za ta dawo hannunsa babu damar da zai ce ya kuma dawo da ita har sai ta yi wani auren shi ma auren na halak ma'ana ya tabbatar mijin da za ta aura babu shirinsa shi ne da ce auren kisan bakin wuta ta shirya da wani namiji ta biya shi wani abu ko shi ya shirya mata ya ce ta bu miji kaza ya tura wani ya biya ya aure ta ya saduwa irin saduwa aure ta sane ya suke ta da ta in sun yi wannan ko ya ce wannan in sun dawo ma akwai zama na haramci babu wannan auda tsakanin zama suke na haramci kwarai da gaske akwai kuma saki wanda yake na mm, mala'uni shine wani saki na la'i wanda yake na rantsuwa ta samu juna biyu ya ce mm, wanda ya kokonto a kan ɗan da yake cikinta ko ya ganta da wani ko sun ya ganta da ciki ce bai da shi ba ko ta gan eh, ko ce ita ta gan shi da wata mace wadda ba ita ba su ta dai kai da rantsuwa a gaban mai alkali shi a rantsuwa ta zai rantsuwa guda hudu na biyar ice in karya ike Allah ya la'ance shi ita kuma in ta ce ita kuma rantsuwa ta kama ta a gaban alkali alkali ba ta rantsuwa za ta rantsuwa ta ce wallahi ta rantse da Allah har sau hudu na biyar ta ce in karya take fushin Allah ko azaba Allah ta tabbata a gare ta to wannan shine shi wannan har abadan abadan idan duk duniya ba wani namiji sai shi ba za ta aure shi ba idan duk duniya ita kuma ba wani namiji ba wata mace sai ita shi ko ba zai aure ta ba wannan shine saki mala'uni saki ne amma saki wanda ce wancan da na ga miki na farko da ja'i wanda in ta fita har ta cika idda ta fita ta tafi da 'ya'ya to fa jabi mila 'ya'yan nan idan sun kai ɗaya zuwa goma in sun kai zuwa ɗari shin su ita za ta fita da 'ya'yanta ma bai da ta ba iddata ta cika ta jini uku ce ko tota uku nan ko tota tara to in ta koma gidan iyayenta da ya ce lalle sai ta wata ta cika ta koma ta koma zuwa wannan cikar idda ta ta koma gidan iyayenta to ni wurin 'ya'yan nan kaf suna kansa cin su shan su ba a yarda shi ya rike 'ya'yan ba ita za ta tafi da 'ya'yanta in 'ya mace ce duk lokacin zai ci gaba da ba su ilimi lafiya kuɗin abinci abinci ne kuma su na safe na rana da na dare shi ya kai musu ko in ba abinci da ta ba ai kimar haƙƙin da ike adadin 'ya'yan haƙƙin da za su iya ci iya daidai ƙarfin arzikinsa ya ba ruwa safe da rana da dare irin gaba su har yaran nan su kai matsayin mace ci ta kai matsayin munzalin aure har sai an aure ta ta hannun wani miji ranar da ta shiga ɗakin mijinta to wannan haƙƙi ya sare da kan uwarta da kan ubanta haka in ɗa namiji ne haka zai ci gaba da wannan ɗawainiya na kula da ilimi lafiya abinci sutura ilimi komai shi shi ma ranar da wannan ɗa aka yi isa aure ranar da ya gabatar da kansa aka zo magana aure neman auren sutura ki da hoto daga wannan lokaci haƙoƙinsa ya dawo hannun ubansa amma mutuƙar bai yi wannan ba to za ta iya taiwa gaban shari'a ko wakilanta ko iyayenta shi shige gaban su mata gada a gaban shari'a alƙali a nema mata wannan haƙoƙi don wajibi ne na shari'a ta ɗora ubansu saboda haka lalle ne sai an tabbatar da haƙoƙinta muhalli bayan da ta koma gidansu abincinsu kai hatta muhallin nan shari'a ta tabbatar sai ya nema mata in ba ta da makoma wajen iyayenta da shauransu sai an tabbatar shari'a ta zo wakilanta sun nemi ya sa mata mutsuni da yayan dan ba zai bata ta ga lafiri da yaya ba zama to ayafi an daba to zartu lakantu a kwararo shi rayuwar kasanci ba wannan haƙƙin uba ne kwarai ku a kansu to wannan wasu abubuwa kenan wanda suke na haƙƙi na mace a kan miji yayin da aka ce an samu saki sakokin nan guda bangaren sakin nan da shira ta faranta su guda hudu don manzala ya ce abu halali ala lahi a tsala saboda haka akwai saki rigai akwai saki bacci akwai saki ba'ini akwai saki na hulɗi zaɓin bangarori hudu ne kowanne alhamdulillah a taƙaice cikin ɗan takaitaccen bayani da suke shari'a ta faranta a kan uba ko miji da matarsa tsakanin ma'aurata kwarai da gaske. Na'am. Yawwa to ina ga matar da kuma bata haihu ba kuma saki ya shiga tsakanin su wani irin tanadi shari'a ta yi wa matar da bata taba haihuwa ba. Matar da bata taba haihuwa ba ya dangana da irin sakin kamar wanne ne a cikin huɗun nan. idan wannan mace ta samu sarki raja'i kamar da na da farko tunda babu haiki na nauyin ciyarwa dama ai wancan abin da shari'a ta faranta ja kamar da ke bayani din nan da farko tambaya saboda haƙoƙin nauyi in har Allah sa babu da babu jika babu nauyi na ci a tsakani to kin ga wannan babu wani abu da ubangiji na shafar ta na shi na bisa na ga miki a bagarul halali Allah lahi alaku mafi haƙi a wajen mafi halak wanda Allah ba so shi ne saki to idan har babu ɗaya daga cikin waɗannan nauye-nauye to shi kenan Allah ne kaddara kawo zama kuma kaddara rabuwa haka amma an so namiji Allah ce ya isa ne in babu wannan ka kyautata inda wani iko ya dangana da shekaru ko zama da aka yi ita ma mace an ba a so ko babu zuriya a cikin cikin mace matsalakan game da na kanci da wulakanci ba wa an ɗaukar ya ce ku yi saki in kun kan saki ku kyautata a cikin saki an so miji ya kawo wani abu muhimmi na farantawa wanda kafin ta idda ta cika idda ta cika ta samu wani ya zama ta yi wani abu da za ta tallafi kanta wani ala da iyayenta tana da ƙarfi ko iyayenta ba da ƙarfi za ta iya tallafa kanta ba ta tashi wani hali ba shi ma shari'a ta so a yi wannan ta so miji ya kyautata wannan ya yi shi kwarai da gaske amma ruwan iyaye da wakilai in sun ga su iya sauƙaƙawa sarraha su sarraha ba ta su nemi wani haƙƙi a wajen shari'a ba wasu malaman yi kauli kaulani ne a wajen malamai wasu ce za a iya neman wani haƙƙi a wajen ta irin ya dangana in sun samu shekaru kamar irin an samu shekaru tsufa ya zo wanda ko ya rubuta ta ba wani namiji zai iya buƙatar ta ko neman ta saboda kin ga ba zai wahala da wasa da ita ba to an so a sa shi wani abu na kyautatawa na isani na kyautatawa a gare ta in shi bai so ya yi da kanta ba wannan shi ne shara ita ma abin da ce. ke hali yayi mu maza mu maza mu hali yayi ni na faɗa ba Muhammad Abdulsalam ne. <laughs> Amma wanda iyayenmu ko? A'a, su ma su ma sun gallaza wa iyayenmu daidai <laughs> gwangwado. <laughs> Sai dai Allah ya gafarta musu. Yauwa, to ma saurari yanzu haka muna tare da Hajiya Gambo Mamman sau shugabar mata kungiyar muryar talaka kuma muna tare da malama Larai da malama Atika daga Madrasatul Mu'assatul Arabiya wal Tarbiyya a Zariya Tudun Wada layin Joji. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Hajiya Gambo ina wuni? Lafiya lau Hajiya Halima na da jiya. Lafiya lau malama Larai ina wuni? Lafiya lau Hajiya Halima. To Malama Atika ina wuni. Lafiya lau Malama Halima barka da yamma. Yawwa to sannun ku tambaya ta ta farko Jamila. Kun gaisa ko? A mun gaisa. Eh to tunda ko da kina ta dariya wakar Muhammad Abdulsalam da ya ce maza su sake hali. Gaskiya ai shawara ce mai kyau. <laughs> Yawwa tambaya ta ta farko Hajiya Gambo a ganin ki me yasa yanzu kamar miji da mata aure ya daina mutuwa cikin mutunci da kuma kyautatawa me ya kawo haka a ganinki to yawanci gaskiya zaman aure yanzu babu mutunta juna ba a ganin darajar juna shi miji da mace ta abin dan laifi kankani za ta yi mishi to zai rike a cikin zuciya baya ganin darajar ta haka zalika wani lokaci kuma idan an kai kara wurin iyaye su ma sukan ɗauki wani tsatsauran mataki wanda kawo zubewar mutuncin su ko zubewar mutuncin mijin a idan su haka shi ma a wurin dangin shi to akan kai ba a kai zuciya nesa ba a bi kuma hakan yadda addini ya tsara mm. yawanci ke kawo haka kenan a gidan mm-hmm. tarihi Yawa to ka mu je ga malama Larai da kuma malama Atika. Hajiya Gambo a matsayinki na shugabar mata a kungiyar muryar talaka. Shin ko kuna samun korahe-korahe ana kawo muku kamar mata suna kawo koke na irin, matan da ke samun kansu a cikin wannan hali na an sake su kuma an bar su da nauyin 'ya'ya da nauyin kansu. Eh, su yawa mun sha zuwa ma ni an sha gayyata na caji ofis wani lokaci kuma in na je haka ko kotu na ga ana yi to nakan ara raga ko ba nawa bane zan tsaya ma mace in ga cewa na karɓa mata hakinta kamar misali akwai wadda mijin ya sake ta to bayan ya sake ta da ciki kuma muka mm, ya kore ta ya kore ta yana ta zama gidan kuma aka kai ta kai shi kara ce ba zai bada kuɗin rigan ciki ba aka zo ha aka yi haihu daga baya dai abin ya kai mu ga shari'a muka tsaya mata har Allah ya sa muka karɓa mata hakkinta kuma ah, Allah ya sa komai ya tafi daidai bayan nan kuma akwai ita nan da mijin haka ya sake ta muka tafi muka je to ba bai ma tashi sakin ta ba sai ya dauko ta ya kawo ta gidansu ya ce ta zo gida iyayenta na neman ta to da ya kawo ta shiru shiru aka mai da ita ya rufe daki ya hana shiga to aka yi je aka yi dai ta abin nan daga baya sai ce ai saki ne ya sake ta ya sako ta da takarda ga yara ya kuro ta to muka zo nan ma muka tsaya ina akwai kungiya da nake ciki na lauyoyin mata na Najeriya mm. to ni ko to din su ce a nan Kaduna state to irin wayannan abubuwan mun sha samun cases irin wayannan da yawa za ki ga namiji ya saki mace ba mu ma magana a ce wai ta zauna gidan shi yanzu da wuya kashi ɗari da wuya ki samu kashi biyar namijin da zai yadda mace ta zauna gidan shi ta yi idda kuma ya sauke nauyin da Allah ya ce a kan shi. Hmm. kamar kina da tambaya akwai jamila? A'a saurari kawai kike yau za mu dawo kan wannan batu na zaman idda a gidan miji duk da cewa an yi saki. Malama Larai da Malama Atika galibi ana zargin malamai da cewa sun yi gum sun yi shuru suna ji suna gani ana abubuwan da ba su kamata ba amma kamar ba sa yin bayani ko dan malamai maza sun yi yawa ne ko ko ban dai sani ba malama Larai me zaki ce? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malamai maza Allah ya saka musu da alkhairi gwargwadon hali suna iya iyawarsu. Kuma abin da yake damun mu ga baki ɗaya da mazan da matan ba duka ne aka san hukunci ba. Hmm. hukunci shi ke kama na wannan ko kuma shari'a. Misali kama an da aka ce maganan idda muke yi yanzu ko? eh magana saki ba irin saki da ake kuma a wulakanci za a bar mace da 'ya'ya hita ki bar min gida na je ki gidan ubanki wulakanci dai ba kyautatawa kuma ba mutunci eh, misali kamar yadda nan da za a ce a ce sakin da zai ce ta zo ta tafi gidan ubanta to kin ga wannan in kika lura ai rashin ilimi ya kawo mishi wannan al'amari misali inda ya sani kamar yadda idda take ga malamanmu inda ake suka karanta da mu aka ce ida ma'anar da shi ne watan watan a kubutar da ma'aifa a misali ina roƙon gafara na ɗan ruɗe a ƙididdige adadin adadin zaman da za ta yi watan saboda lokacin a lokaci keɓantacce kama a shar'ance kuma ida ne mace ta zauna ta zauna na wani adadin lokaci wanda shari'a ta ce mata bayan rabuwa da mijinta mm. sa'annan hikimar haka din hikimar idan shi ne, tabbatar da ah, eh, tabbatar da kubutar da mahaifa daga barin haduwar ruwaye biyu abinda nake nufi ruwaye biyu shi ne. ta bar wannan mijin ta zo kuma ta haɗu da wani mijin wanda a lokacin ba ta riga ta gama idda ba ta yi wannan auren cikin mayaka don kauce ma rashin rashin takuduwar nasaba domin takuduwar nasaba a hmm. shari'a ta saba kuma barna ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisan ruwasin bin sabit Allah yadda da shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce baya halasta ga wani mutum da ya yi watan ya wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama shi ne ya shayar da ruwansa a wata shukar da ba na ta eh, wato ɓalo-ɓalo dai ka a ce tana da ciki daga gidan wanda ya sake ta kuma ta zo <laughs> ta je gidan wani kuma ga a yi aure kan ciki. Yan eh, eh, malama Halima haka zancen yake. Mm, Yawwa, to malama Atika me zaki kara? Abin da zan ce game da wannan magana. Hakika, bismillahir rahmanir rahim. abubuwan da yake kawo a ce an samu zangarɗa a zamantacewa aure ko a ce an yi shika ba tare da kyautatawa ba kamar yadda malamai suka faɗi rashin sanin yaya dokokin Allah yake domin da mutum ya san yadda dokokin Allah yake kuma ya san in ya aikata shi zai samu riba ne a bai aikata haka ba hmm. tunda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a aure domin a samu nasaba mai kyau to a tuna fa ko da al'adance yayin da mutum ya je neman auren nan za ka ga ya kashe kuɗi ya yi mai ya kyautata ya yi mai kamalin zai abu to in Allah ya kawo saɓanin zama ya zo ai Allah cewa ya yi a rabu cikin mutunci da kyautatawa ba da tsiya ba mm. shari'a ba cewa ta yi in ma an rabu ya zaunar da ita ya kyautata mata kamar yadda malamai suka faɗi a baya cewa in tana da 'ya'ya ya kula da ita da 'ya'yan nan in kuma ba ta da 'ya'ya ya zaunar da ita har ta kara idan nan nata tare da kyautatawa kuma ya sallame ta da wani abu na jin daɗi wanda za ta yi ta tuna cewa an zauna lafiya kuma an rabu lafiya saboda nishi al'amarin aure ai ko bayan an rabu an ji an wani auren wani kaddara na iya sawa a dawo a kara zama to in ko an rabu da ya ai kaga babu tunanin a sake zama da abokin zama kenan mm. don haka lura muna kyautata ma juna don bin dokan Allah shine zai samu mu samu tsira duniya da lahira inda zaman aure zama ne wanda yake ana fatan ma ya zama sai zuwa tashin alkiyama dan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa har a ranar lahira har a ana aure kuma an kwaɗa da mu in har ka zauna da matarka lafiya kuka rabu mutuwa har ta raba ku to fa za ku zauna gidan aljanna tare in ku aka rabu da ya za ka gabata neman ta ce kun ƙara haɗuwa a lafiya yawa to amin to muna godiya sosai hajiya gambo mamman gusau malama larai da malama atika mun gode sosai abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yanzu a madadin kowa da kowa halima jimrar ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Yau da